بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين جوة رمضان في رمضان الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دودا da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da ashirin da ɗaya ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da duka alkhairi na duniya da na lahira domin sarkin sunayensa wanda yadda kuka ji mun ce yau ashirin wata yanzu saura goma kenan ko tara ya rage kuma a cikin ramadan wanda Allah tabaraka Wata Ala ya sa sun sha a ciki sun sha wanda kuma suka fadi sun fadi kamar yadda muke magana jiya saboda aka fatar da muke yanzu cikin wannan taron ko goma da suka rage to muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala idan har muna cikin waɗanda ba su tsallaka a cikin wancan goma na farko da goma na biyu ba Allah ya sa muna daga cikin waɗanda za su shiga cikin waɗanda za a yanta a cikin wannan sauran goma da suka rage wannan shi yasa muka ba da wannan takardar saboda mutum ya yawaita addu'a a ciki kuma ba wannan addu'an kamar yadda za ku gani cikin littafin an yi bayanin sanadinta cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce wato ya makara a sallan asuba sai bai fito da wuri ba kamar shi yadda mu'az yake ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkiri wajen Sallar asuba har rana ta kusa hudowa sannan daga baya sai ya sai gashi ya zo sai masu sallan asuba ta kaitacciya ba dade ba bayana sallamewa kuma sai ce kowa ya tsaya inda yake zaune kada kowa ya tashi suka zauna ya ce bari in ba ku labarin abin da ya sa na makara ce jiya ya sallaci abin da ya sallata Allah ya sauƙaƙe mai ya sallata da daddare bayan haka nan sai bacci ya rinjaye shi shine da ya bacci sai ya ga Allah tabaraka wa ta'ala shine Allah ya gaya mai wannan addu'a ya ce ka yi shine annabi sallallahu alaihi shi kuma ya karantar da mu yinta yana da tana da a ahammiya to ba inda ya kamata mutum ya yawaita ta kamar irin waɗannan kwanakin mutum ya wannan addu'a domin addu'a ce wadda ta haɗa komi gaba ɗaya tunda in kuka kalli farkon ta za ku ga ya ce Allahumma in ba ni na kofi na yawa cewa yi kamar wannan na riga na gama faɗi ya ce annabi wafi sahihi aidan min hadithi mu'azin قال أبقى عنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة الفجر حتى كادت أن تدركنا الشمس wato annabi ya yi jinkiri wajen sallah asuba har rana ta kusa hudowa thumma kharaja fa bina sannan ya fito mana sallah fa khaffafa fi salatihi sai ya sauƙaƙa a sallah wannan ba sabo bane waɗanda suke zuwa da dare. ai mun ba su wani ko thumma sarafa sannan sai annabi ya juyo fa aqbala alaina bi wajhihi ya juyo ya fuskance mu ya kalle mu fa qala ala makanikum yace kowa ya tsaya inda yake ukhbirukum bima abta'ani ankum al-yawm zan ba ku labarin abin da ya sani muku giri yau inni sallaitu fi lailati hadhihi ma sha Allah yace nayi sallata cikin dare abin da Allah ya so in sallata kuma malakatni aini ai aini fanimtu sannan idanuna suka rinjaye ne nayi bacci wa ra'aytu rabbi tabaraka wa ta'ala shine sai naga Allah tabaraka wa ta'ala fa alhamani an qultu sai ya cusa man ya ce in faɗi wannan addu'a shine na faɗi kuma nake so kenan in koya maku kenan a iya wannan addu'a tana da gayatu a hamiya kamar da za ku gani ƙarshe ya ce ka ce Allahumma inni as'aluka tayyibat ya Allah ina roƙonka daɗa ɗan abubuwa idan ka ce daɗa abubuwa duk wani abu da ranka zai gani ya ji daɗi ko idon ka zai gani ya ji daɗi ko ranka ta ji ko kai ka ji a nan duniya ko a lahira yana cikin tsayi ba wa filal sannan da aikata duk abin alkhairi wanda ake so ga shari'a wanda zai sa asira a duniya wanda zai amfani mutum a duniya ko ya amfani mutum a lahira sannan watar kalmun karati sannan da kuma kin duk wani abin da ba a so ko rai ba ta so ko Allah baya so ko wanda zai cutar da kai a nan duniya ko a lahira wa hubbal masakin sannan kuma da son miskine don wannan yana daga cikin halin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son miskine wa an tatuba alayya to kun ga babban ba ya Allah ina roƙon ka karbi tuba ta duk abin da aka yi ba daidai ba ka ruka yafe wa taghfira li sannan ka kankare kuma wanda aka yi ba daidai ba tarhamani wannan kaga wannan guda uku to ba abin da muke nema cikin musamman irin waɗannan lokutan kamar wannan tuba gafara rahama shi yasa wasu suka yi magana duk da hadisin bai inganta ba suka ce a ramadan awwaluhu rahma wa ausatuhu maghfira wa akhiruhu itkun minan nar farkon sa rahama ne abun nan ne na biyu gafara karshen ta yantawa daga wuta to haka din ake yi amma sigan hadisin wasu sun ce yana da rauni amma dai abin da ake fata a samu rahama a samu gafara a samu yantawa daga shiga wuta in ka samu wannan an ta tuba alayya wa tagfirali wa tarhamani wa idza aradta fi khalqika fitnatan sannan kuma ya Allah in kayi nufin saukar da wata fitina a cikin bayinka za ta sauka fa najjini kamin minha ghayra maftun ya Allah ka kubutar da ni ni in taho wurinka ba fitinan nan ba ta shafe ni ba kowace iri ce kenan Allahumma as'aluka hubbaka ya Allah ina roƙonka sonka wa hubba man yuhibbuka da son wanda ke sonka duk mai sonka ya so ni shi ma wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika da kuma son duk wani aiki da zai kusantar da ni zuwa gare ka duk wani aiki da in mutum ya yi zai kusanci Allah tabaraka wa ta'ala to wato mutum yana son shi ma Allah ya rubuta shi da wannan aikin ba aqbala alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya biyo ya fuskance mu fa qala ta'allamuhunna hunna yace ku koyi waɗannan addu'o'in ku karance su kuma ku koya ma wasu wani wurin cewa haka in har akwai wani a gidanka karshen iyalinka ka karanta ka iya kuma ka koya mai fa inna hunna haqqun yace kun ga waɗannan addu'o'in gaskiya ne dan mutum ya rike su kuma ya rika yi insha Allah tabaraka wa ta'ala mutum zai samu mafita ga duk abin da duk komai ma ta hada wannan dan jawami'ul kalim ne annabi sallallahu alaihi wasallam qad utiya jawami'ul kalim annabi an bashi dunkulallin kalmomi wanda zai roƙi Allah da shi to wannan Allah ne ya sa shi ce mai yi a wani wurin cewa aka yi da aka zo an tambaye shi ne aka ce bayan ya je ya gana da Allah ta tabaraka wa ta'ala sai aka ce to yi roƙo mi kake so to kuma ya baro jibrilu a sama ta bakwai da aka balle ne mi shawara shi shi bai sa abin da zai roƙi bai tun da jibrilu nan zai ce mai roƙi kaza roƙi kaza to yi sai Allah da kanshi sai kimsa samu ya wannan ya ce to ga abin da za ka roƙa tun da ba mai baka shawara yanzu Allah da kanshi ya sanar da shi cewa ya roƙi wannan nan wannan yana da gayatu hamniya ku yi kada ku zo ku kasa gane mu mu yi da ni da Allah ramma ku ga mun yi fiwu mun ku je ku rasa yadda aka ku ce ba mu gaya muku ba shi yasa da za ka ce a buga ma dalilin mata ne an buga an ba mata yanzu wanda ba su samu ba sai dai ta kuni mun je yanzu a buga da yawa ne sai muka ga ashe tunan ta ƙari saboda mun ga mun buga da yawa da sata mun ba mata amma insha Allah gobe ma akwai karin guda daya insha Allah in an samu a tsaro sai a a sa ya kara wata wadda ita ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wanda zai addu'a da wannan yana da wata damuwa kafin ma ka tashi daga wurin ka samu duk wannan ba sabo abu bane ba mun ban bada su an buga su kwanaki da yawa an ba mutane to amma dai saboda munasaban wannan lokacin wataƙila wani shi bai taba jin an bada ba yanzu dai wannan gasa nan an bada wanda suka samu da aka na ga an ce abin ya kare guda hamsin aka samu na ce to a sauri a raba kafu wasu su zo da wanda suka zo da wuri su zawo wanda ba zawo su kaka ce ko na to amma kai aka samu da eh to to shi kenan da haka wanda bai samu ba dai zai samu wurin wurin wasu abin ya ya dauki ya ba dai insha Allah gobe za za mun riga mun buga da yawa ne da safe sai sa sai abin ya kusa kariya yanzu ba ganin shi ake ko yana na san ciki zai baci muna cikin wannan sura har yanzu wato suratul ankabut wato wannan addu'o yana da gayatu ahammiya mutum ya kokari ya rika yawaita su yana yana munnan dinsu yana yana maimaitawa akwai kuma wata wanda ku wannan kwanaki ne muka yi su ma tare da yan abin nan ba eh, aka ce wani sahabi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce mai annabi ya tambaye shi ya ce ma taqulu ya aba umama qultu azkurullah qala afala a duluka ma huwa aktsaru min zikrika la layla ma annaha wato shi annabi ne ya tambayi wani da ake ce mai abu umama sai ya ce mashi wai mi kake yi ne ya gan shi zaune watakila yana ta ambaton Allah ya ce mashi mi kake yi ya ce yana yawan ambaton Allah ne sai ya ce to bana gaya ma wani addu'an ba wani zikiri da za ka yi ya fi duk zikirin da za ka cikin dare da yini gaba ɗaya wannan idan ka yi shi shi bakan damiya ce ta askar wannan kun san shi illa iyaka dai watakila abun nan wannan sigan shi mun karanta shi ne cikin kai kaifa tufilu umrakal intaji a wancan lokacin mun karanta shi shi ma wannan tsintashi ne kun zo wani abun fadowa kawai yake yanzu na gaishe a cikin nan na tusa shi a cikin nan ce yace zaka ce ne alhamdulillah adada ma khalaqa walhamdulillah mil'a ma khalaqa walhamdulillahi adada ma fi samawati wal ard sannan walhamdulillahi sai ka wannan a wannan ruwayan akwai guda daya sai ka ce alhamdulillahi mil ama fi samawati wal ard alhamdulillahi adada ma khalaqa alhamdulillahi mil ama khalaqa alhamdulillah adada ma fi samawati wal ard alhamdulillah mil ama fi samawati wal ard alhamdulillah adada ma a a'sa kitabu alhamdulillah mil'a ma a a'sa kitabu alhamdulillah adada kulli shay alhamdulillah mil a kulli shay wannan shine gaba daya to idan ka zo sai ce wa tusabbihu allaha mithlahunna to juyawa zaka yanzu in ka ce subhanallah sai ka ce adada ma khalaqa subhanallah Mil ma falaka subhanallah adada ma fi samawati wal subhanallah adada ma mil'a ma fi samawati wal ard subhanallah adada ma asa kitabuhu subhanallah mil'a ma asa kitabuhu subhanallah adada kulli shay subhanallah mil'a kulli shay ya fito kuma an rige to haka zaka ce sai ya ce ta'allam hunna wa allim hunna aqibaka min ba'dika yace ka koyi wannan tasbihin sannan ka koya ma wanda ke bayanka ƴaƴanka da za su biyo baya na bayanka ka karantar da su wannan adda ya fito wannan shine wannan haifun ji ai dike za ka je ka na ta rubuta sai gobe sai an yi photocopy ai wannan guda ɗaya ne ba yanzu sun wabili wanda suke da wanda suke da kai fotokilo kalin taji shafi na shafi na 97 a cikin wancan littafin da kuma kun san dama shi littafin yana nuna mana cewa fa dole fa yanzu mu fa al'ummar nan an yi mu shekarun mu 60 ne ko 70 ba daɗewa muke kamar sauran mutane ba to ana so cikin ɗan daɗe wannan da za mu yi cikin s ko saba'in ɗin nan mu samu mu girbo abinda waɗancan da suka daɗe in suka ga ladan mu sai sun sha mamaki ya ce domin mutum in an ƙaddara kana da shekara sittin to za ka cinye shekara sha biyar wajen kafin ka balaga ko daga lokacin balaga ka zuwa sadda kake shirme duk shekara sha biyar sun tafi a cikin sittin ɗin nan saura arba'in da biyar za ka cinye shekara ashirin in kana baccin awa takwas to za ka cinye shekara ashirin karanci na bacci ne kawai a shekara sittin ɗinka ka tafiyar da su wajen bacci idan kuma kana zuwa aiki ka nemi abin da rayuwarka za ta gudana da shi ka fita karfe takwas na safe ka dawo wajen karfe hudu shi ma ka cinye shekara ashirin wajen neman hada-hada yadda za ka ci kawai to ga ashirin ga ashirin da sha biyar saura hamsin da biyar kenan saura biyar to cikin biyar din nan kuma kana cinye karanci shekara uku wajen shiga bayi da wanka da hidimomin da kake yi a shekara 60 haka lissafa ka ci shekara uku na bayi ne kawai da wanka da hidimominka saura shekara biyu to cikin biyun nan ne ake so ka nemo yadda za ka zira lakara to a shekara 60 aka kirga shekarun da ka yi na sallah a shekara 60 waɗannan 'yan mintocin da muke ci mai salloli guda biyar ɗin nan dukkan aka tara su a cikin shekara 60 ba su kai shekara biyu ba to sai sauran ayyuka ayyukan ne za samu to shi yasa dole muna da bukata abin da za a yi a bamu wanda zai taimake mu mu yi aikin da za a lullunka a lullunka ta yadda sauran al'umma in suka ga aikin sai su yi tsammanin mun fi su shekaru amma mun yi shekaru na yan kaɗan amma kuma da garaɓa sa ciki wannan shine abin da ake abin nan ba akwai cikin mai wabilu sayyid shi cewa yi سبحان الله عدد ما خلق في السماء سبحان الله عدد ما خلق في الأرض سبحان الله عدد ما هو خالق سبحان الله عدد ما بين ما سبحان الله عدد ما بينهما sannan سبحان الله عدد ما هو خالق sai ka ce Allahu akbar irin haka ka ce alhamdulillah irin haka ka ce la ilaha illallah irin haka ka ce la haula wala quwwata irin haka ina nufin su ma ka maimaita zaka in ka zo ka ce Allahu akbar sai ka ce adada ma khalaqa fis sama Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard Allahu akbar adada ma baina zalik Allahu akbar adada ma huwa khaliq in ka dauko kuma wancan alhamdulillah ita ma kai haka la ilaha illallah ita ma haka la haula wala quwwata ita ma haka ban yi shi bane dan wasu za su ce wannan da wuya ko amma ba da wuya kalmomin na farko kawai za a rike haka mai wabilu sai ya ce ya ce wannan shine mafi karancin abin da ka ware ka yi amma kuma shine mafi yawancin abin da wanda bai yi shi ba a rayuwar shi kwata-kwata ba zai taba kamo ka bara bada gashi da dan karamin lokaci za ka yi sannan kuma ka yi shi a dan karamin lokacin amma kuma wanda bai taba yin shi ba ba yadda za a ya kamo ka an gane yau an fara da bada lakani ne ko ya kuje ce eh, an fara da ba da abin nan ne yanzu mu tafi alaran ma mhm. da Allah amma kuma kada wasu su tafi daga yanzu su tashi tafi ba na an sa waya sai wanda daga dama dan wani zai je ta ko waya ya wani ya man shafi guda ya ce in mai bayani ba ni ma yanzu ina so in samu dan wani abu in ci wannan lokaci in ci da mata in gama in zo nan kuma da daddare mutane su ta turo sako kada ka gana ki an sa ka ce dama an ce ni miskili ne balle kuma shiga goban karshe gaskiya <laughs> wani ya yi audio wani ya yi waye sai da Allah ya kara bayani ba zan yi ba idan zan ta ganin su ne in wuce su ba zan yi ba zan duba ba gaskiya magana ba zan duba ba saboda kada mutum ya ce ya ce ya ce na ki ansawa ya zawo shi yanzu na shiga ya ga sako sun da su nan cikakken ba iyaka wannan yayo da baki wannan yayo rubutu wani na ga rubutun shafin ma da aka yi ba zan ma iya karanta shi ba balle in gane abin da ke cikin ba na ansa ba zan yi ba in ba aka ba mutum shi ma ba zai komi ba to wala ka ji da yiwa da garbari da ya tsokaro bije ala raba mata ne wata rana na gaya muku matan na akwai masu basira cikin su ana na ana karatun nan wata sai ga ta tayi wata magana sai ga abin da ya bada fa'ida sosai sai ga dole sai mu wata rana shi sa karatun su ba mu niyan dadewa ba ku yi hakuri mazan su wata rana za su zo muna niyan mu ce mu fara ran nan muka ce mu rika fara a sha ɗaya ko sha ɗaya da rabi saboda mu tashi da wuri amma wata rana aka fara shi ko sai ga abin sai dai a datse sai ga mun kai biyu da rabi yanzu yau sai da mun kai biyu da rabi kuma tun sha ba suna nan to su ma sai su kawo wani abu wanda za a magana kai dole kuma a tattauna yanzu nan da aka zo nan sai wata ta ce da za a taimaka littafin da aka karanta sama nuna sababan lin najati nan na mu dan rika rage tafsir kaɗan mana shi a dan jona shi da shi sai muka ga abun yayi da aka yi kuma sai abun ya ba da fa'ida abubuwa 80 da za su kare mutum daga shiga wuta sai na ce to goron ramadan ne shi ma an ba su ramadan to wannan shi kuma sai muka ce mun ba su barka da sallah wa kada ya da zalla to da haka na aka gama wancan din sai kuma muka ga cewa to bari kuma mu yi abubuwa arba'in mana waɗanda ke gyara gida na gyaran gida li islahil buyu arba'una sababan wannan nasiha li islahil buyu abubuwa arba'in wanda suke gyara gida to kuma waɗanda aka fara magana farko nan ba ta farko sai aka ce abin da zai gyara gida shine tashin farko a samo mace ta gari to kuma su ne za a yi wa karatun aka ce a samo mace ta gari ne nan ban farko da zai sa duk ginin da za a yi in ba a samo mace ta gari ba gida ba zai gyaru ba to kuma su ne <laughs> su suka ce a kawo a yi ko za a kai ba da fa'ida ga samu ya ba da amfani bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عبادي الذين آمنوا إن عهدي واقعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم ثم ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تجري الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون

sau da ana bayyana mana hakikanin yadda wannan rayuwa take da kuma yadda mutum zai yi ya zama ya rayu cikin nan rufin asiri kuma sannan ya koma wurin Allah ta bara wa ta'ala cikin rufin asiri ba kuma rufin asirin da ya kai mutum Allah ya taimake shi ya imani sannan ya aiki na kwarai dan mutum ya samu wannan ya samu babbar kyauta kuma wanda ya samu wannan shine wanda Allah ya zaba ya zabo shi daga cikin bayinsa Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayi na waɗanda kuka yi imani inna ardi wasi'atun fa ya fa'budun ƙasa ta fa mai faɗi ce tana da yalwa saboda haka ƙasa tana da faɗi tana da girma saboda haka ku tana da faɗi fa ya fa'budun saboda haka ni kadai ku bauta min abinda ake nufi nan idan mutum ya zauna wani wuri inda yake da kunci inda yake da matsatsi ba zai samu bauta Allah ba tabaraka wa ta'ala to ba hujja ba ne ya zaune a wannan wurin ya kasa bauta Allah matuƙai yana da daman da zai canza wani wuri ya samu wurin da zai bauta Allah fiye da nan wurin to wajibi ne mutum ya canza wuri ya koma wani wuri kasa Allah tana da faɗi kuma sannan bayan haka nan ku sani ya ko bayina kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa da haka duk inda kake in kana ganin kamar nan ya fi daɗi ma ka zauna baka bauta Allah a wurin kace da daɗi to za ka mutu dai ka bar wurin in ma wanda ya matsa ma ne ko wanda ya kunta dama shi kuma shi ma zai mutu za ku gaba ɗaya kowa zai mutu duk inda kake tunanin kana zaunan nan kana jin daɗi ko kana wani abu har ya ruɗe ka ba kai bauta Allah ba za ka dai mutu ka bar wurin kullum muna maimaita wannan magana miraran wa tikraran annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mai zuwa ya zo man ce ya muhammad ish ma shi'ta fa innaka mayyit yace ish ka rayu duk yadda kake so amma ka san zaka mutu wa habib ma shi ta sannan ka so duk abin da za ka so kowane iri ne fa innaka mufariqu za ku rabu da wannan abu sannan bayan haka nan wa'mal ma shi ta ka aikata abin da ka ga dama fa innaka majaziyun bihi za a saka ma da wannan abin da ka aikata aljaza'u min jinsil amal abin da ka aikata shi za ka samu wani wurin ya ce istanin min khamsin qabla khamsin ka ci riba abu biyar kafin abu biyar ya ce shababaka qabla haramin ka ci moriyan ƙuruciyarka kafin tsufa ya kama ka ka mori ka ci moriyan ƙuruciya kafin tsufa ya zo sannan sai hata ka kabla sakmi ka yi amfani ka ci ribar lafiyarka kafin rashin lafiya ya kama ka sannan faraga ka abala shuglik ka yi amfani da sadda kake da dama kafin ayyuka su yi ma yawa ka daina samun dama kwata-kwata sannan ƙabla faƙri ka yi amfani da wadata ka kafin talauci ya kama ka ka yi ƙoƙari abinda Allah ya hore ma yi tun ranar da za ka zo babu sannan hayata ka ka ka yi amfani da rayuwa ka kafin mutuwa ta zo in ka bari sai da mala'ikan mutuwa ya sauko sannan ka makara a riga an makara wazannan gashi din da mutum ya shiga dai sai ya mutu kullu nafsin za'iqatul maut da kuma ka karanta littafi nan kalimat ala firashil maut da aka ba da labarin wannan bawan Allah da ya wazirin annabi Sulaiman da ke zama wurin shi mala'ikan mutuwa ya zo ya gan a wurin ya rude ya ce shi a ɗaukai a kai shi bangon duniya baya so su ƙara haduwa da aka kai shi bangon duniya washe gari ya dawo jiya ka kalli waziri na ya ji tsoro ya ce a kai shi bangon duniya ni ya faru ya ce a ai da na kalle nan na gani ne za mu je can bangon duniya mu ɗauki ran shi sai na zo na gan shi a nan wurinka sai na mamaki na ce Allah da iko yake wanda za mu je bangon duniya mu ɗauran shi ga yanan amma da lokacin ɗaukar ya yi da muka je can har ya je wurin yana jiran mu mun je mun ɗauka aina ma ta kunu udrikumul mautu walau kuntum fi burujin musayyada duk inda mutum yake in lokacin mutuwa ya ta yi mutuwan nan zai tatar da shi ko da ƙarƙashin ƙasa aka gini aka boye mutum kullu nafsin za'iqatul maut thumma ilaina turja'un sannan kuma gaba ɗaya za a zo a tsitse kowa gaban Allah za a dawo da shi in mutum ya yi alkhairi fa biha wa ni'ma in mutum bai yi ba dai za a zo da mutum gaban Allah rara wasu mun yi karatu ran nan za su tashi akan naja'is a ba su abubuwan hawa kan shi za su hau suna fitowa cikin kabarin su za a ce mai la tafza'u la tura'u kada ku firgita kada ku ji tsoro ga abun hawa nan ku hau har zuwa filin kiyama wasu ko idan suka fito daga kabarin nan to wani da kama za a juya ta ka za a tafi da shi sai ya je can wani yana milgina wani yana tafiya akan kaza wani yana tafiya wani an zaro harshen shi yana dalalar da miyau yana wari haka dai za a tafi kowa akan abin da ya mutu akai ya tashi a kai man asha ala shay'in mata alaihi wa bayta alaihi duk wanda ya rayu akan abu zai mutu akai kuma akai za ta dashi to saboda haka haka za a yi kowa zai zabi yadda yake so zabi yadda yake so ya tafi waɗannan kaza za a kora su su ko waɗannan sun hau na ja'ir sun isa wurin sun je sun zauna cikin inuwa ma suna kalla abin da za a yi a yayin da ga wasu nan wuta ke koro su tana kaɗo su tsirara ba in ba komi a nan har a yi saurin to za a je na amanu amma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka aikata ayyuka na ƙwarai lanubawwi annahum min aljannati ghurafan dukan waɗannan walla tabbas za mu saukar da su a cikin aljanna a cikin wasu ɗingima ɗingiman gidaje su ne gurafan manya-manyan gidaje ta jarimin ta ta al'adha kuma ƙoramu na gudana ta ƙarƙashi ƙoramar ruwa zuma giya nono waɗannan ko ta ina ba za ka gane cewa ruwa in bai hawa sama matsala ba ne kuma ka gane in yana hawa sama ni'ima ne sai kana da gidan sama sai in ka hau gidan sama wata rana ka gaba ruwa ka ce ko ƙasa ɗebi aka ce ashe abin nan babban abu ne don haka shine in an zo nan ga wanda suka san gidan sama da sun ji an ce korama ruwa zuma nono giya kowane daga duk inda kake zai hau ya kai duk inda kake su sun gane wannan babban abu ne ba ƙaramin ni'ima ba ce sannan kuma ba wata rana da za khalidi na fiha haka za su zauna ciki har abada Allah da kanshi ya gaya mana ya ce ni ma'ajarul amili kai ma dalla dalla wanda suka yi aiki wanda suka yi aiki ma da su ashe kenan kaga waɗanda za su zo a gaya masu wai kawai a ce ma mutum ga abin da za a yi a imani a aiki na kwarai mutum ya ƙi ya ce a ah, shi aljanna ta mai rabo ce shi kawai shi ya san kaza kaza kaza to wannan bai ma gane abin da ake nufi ba za a je kamar yadda muka karanta wato cikin wancan littafin wannan kaifa tusaqqil mizanaka a ciki kuma nan ma tana man man ƙara tuna muku da wata addai da muka karanta kaifa tusaqqil mizanaka yace babu wani mutum face yana bukata abin da zai nauya ya mai nauyi yace idan an je aljanna ana shiga aljanna ne da falala Allah da rahama Allah kowa zai shiga aljanna ne da falala Allah da rahama Allah amma in dan aiki ne ba za shiga ba to za a shiga ne da falala Allah da rahama Allah to idan aka shiga cikin aljanna kuma yadda za a raba gidaje kowa a ce ga gidan shi ga matsayinsa ga irin wanda za a ba shi kuma wannan da aiki za a bada ina fata gane idan aikin ka da yawa da nauyi to wannan zai sa ka samu gidajen manya-manya na wani ya fi na wani sai mutum ya zama yana koli-koli yasa littattafan jeri ne muka san insha Allah za mu karanta inda akwai tsawon rai wannan mun karanta kaifa tutilu umrakal intaji wannan kaifa tusaqilu mizanaka akwai wani kaifa tabanil qusur fil janna sannan akwai kaifa tarfa'u darajataka fil janna to guda uku duk mun karanta su mai mai ake yin wani wancan wanda mun karanta ba kaifa tabni qusuran fil janna shine ba mu karanta ba amma insha Allah in Allah ya sa da tsawon rai za mu karanta sai aka ce wanda ya fi kowa aiki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya kai manzon Allah aiki sannan kuma banda nashi aikin da ya yi ku duba fa duk wanda ya musulunta ya yi aiki a musulunci tun daga sayyidina Abubakar tun daga ummuna wannan sayyida Khadija alaiha salam da ita dukanta har a taho su wannan ba Zaidu bin Harisa waɗanda ina so lissafa wanda suka musulunta farko ne da Ali bin Abi Talib duka waɗannan har zuwa ila kiyamis sa'a duk wanda ya musulunci duk abin da ya aikata a musulunci sai an ba manzon Allah irin wannan ladai to ya fice ganin matsayin shi duk wanda ya musulunci ya shiga ya musulunci a wani abu ya aikata sallah in kai sallar nafila in kai tafarilla in kai azumin nan da muke yi duk azumin nan da za a yi duk wanda ya azumin nan a duniya ladar da za a bashi sai an ba manzon Allah irin ta har lokacin tashi alkiyama akwai wanda ya kai manzon Allah daraja akwai wanda ya kai manzon Allah lada to amma shine aka ce shi kanshi yana yin addu'a ya ce Allah ka ƙara ma ma'auni na nauyi aka gaya mana aka ce idan ya zo kwanciya zai ce bismillah wada'tu jambi Allahumma ighfir li dhanbi sannan waqsa shaytani wa fukka rihani wa sannan waj'alni min nadiyil ala waj'alni fin nadiyil ala maimaita ai kun wa amma fa kun gara an karanta da kuwa bismillah wada'tu jambi dai kenan allahumma ighfirli dhanbi sannan waqta shaytani wa fukka rihani wa mizani sannan waj'alni fin ala aka ce to annabi kanshi yana yin wannan adda mafi yawan in zai kwanta sai yayi wannan adda abin da ke ciki ya Allah Allahumma bismika bismillahi wa ba'tu jabbi da sunan Allah na aje gefe na na kwanta kenan sannan Allahumma ghfirli dhanbi ya Allah ka gafarta man na gaba daya sannan wa fukka hani sannan ka warware duk wani abu na nauyi na wani damuwa da zai dame ni ya hana ni abin da ya tantanta ya Allah ka warware wannan sannan a shaiɗa ne ka takusa shaytan din shaytan din da zai zo ya takura man ya sa kai nesa ka ture man shi kai nesa ihsa shine ka kore shi ka fitar da shi daga kusa da ni shaidani wa fukka rihani na nabi sannan maganin ka warware man duk wani nauyi wanda zai dame ni sannan wasaqil mizani sannan ka ka ya ma'auni na ya zama ma'auni na ya zama mai yawa sannan bayan haka nan yace waja'alni fin nabiyil ala ka sa ni cikin jama'a madaukaka na kirki bayan Allah wanda suke arrafiqul ala wanda suke can na saman nan bayan Allah ka sa ni a cikin to haka zaka ce dai ai wannan saboda cikin samu abubuwa Allah ya warware mana musibin nan da muke damuwa muke ciki ne abubuwa da yawa to sannan kuma ma'aunin ka ka samu ya nauyi ma'aunin nan dole sai da da ayyukan nan malam da maldamal yayi yawa ciki wannan shine abun nan din lanubawwi annahum min aljannati ghurafan za mu ba su wurin zama babba wanda za su samu a cikin aljanna ta jarimin tafi al'anha wanda ƙoramu suna gudana ta ƙarƙashi khalidi na fiha ne ma'ajarul amili ma dalla masu aiki wanda suka yi aiki tukuru allazina sabaru su ne waɗanda suka yi haƙuri wa ala rabbihim yatawakkalun sannan kuma ga ubangijin kaɗai ubangijin su suke dogara ba sa dogara ga kowa wanda ya rike Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya isa masa wanda ya rabu da Allah ko ya rasa min ya rasa kowa bai da kowa sai nan wani yake bani wani labari har da dariya ya ce wani ya dawo yana ta zage zage wai wani da ya nemi matsayi na siyasa suka taru ya taya shi neman ya ce tare suka je wata rana har suka rufe rago da rai suka rufe shi saboda ci nasara da yanzu an ci nasara kuma shi wanda ya ci nasara ya yi watsi da shi shi ko ya kyale shi ya je wai ya je wurin shi sai da ya awa shida yana jiran shi amma bai gaishe ba daga baya ya gaishe kuma bai samu komi ba bayan ya jiran awa shida yanzu da masallaci ya je awa shida ko bai samu komi na zahiri ba bai samu lada ba ya zo da ita tazwihi ya ta komi ya ci awa shida aikin da yayi yanzu a awa shida izu nawa zai karanta na qur'ani inda zuwa yi masallaci ya zo na yace bari ya dau qur'ani ya karanta a cikin awa shida nawa zai abu zai nawa zai karanta da da ba sai ya izu goma ba karanci to amma ya je ya zauna wurin wani yayi zama awa shida kuma wani ya zo bai samu koyi ba kuma abin matsayin tare suka yi kafircin da suka samu tunda sai da suka je suka binne rago a rami da rai to me yasa wa sa su wannan aka ajira ta kasa su ce su rufe rago da rai kai ka san da ji wa sa su to to yadda suka yi wannan kuma aka samu matsayin yanzu kuma sannan shi yanzu nan nan murus can kuma kurmus nan babu can kuma in ba ya sa abu wuta sai an tuba nan mhm. <laughs> ba za mu ba shi ne taltal ba ce ta ke da ba can ba nan ɗin ba can can nan babu ga nan ɗin wa an ci wahala an yi shirka da kafirci a banza kuma shi wanda ya samu ya tsallake ya bashi ya je ya yi zama awa shida yana jira ya ma gan shi balle ya dan samu wani abu to sai da ya shi awa shida sannan ya samu suka kuma da suka ɗin bai samu komai ba duk da haka mhm. sau da aka rashin sani Allah musiba ne in mutum bai san Allah ba bai san hanyar da za a je wurin Allah ba sai ya ta shan azaba ya ta shan wahala ga hanya ga jera shortcut da mutum zai bi ya je wurin Allah ya nemi bukatun shi a yi ta mamaki sai mutum bai bi nan bai dauki doguwa hanya wanda ba za ta kawo shi gari ba za ta dawo da shi gida ba Allah ya tsare mu wa kayyin min dabba kuma da aka ce su waɗannan dogara suke ga Allah su sun sani aka ce so da yawa da yawa akwai dabbobi da yawa a cikin ƙasa kai ma ka san su la tahmilu rizqaha ba sa iya dauka ba sa tsini su ba su iya ba su iya ado ba su iya tsini ba ba sa da dabara duk abin da suka samu ci suke daidai bukatar su su tafi ba sa da wurin ajewa ba su da wurin rizabi ba su iya rizabi ba sa iya kai wani su boye a gida ko su kai wani abu haka suke yawo amma sun yadda duk sanda suka fito kuma za su samu guda ɗaya daga ciki kalli tsuntsu Shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu ma misali a wani wuri ya ce da za mu kasance kamar tsuntsu da shi ke nan za mu rayu cikin jin daɗi cikin wadata mu gama lafiya domin ya ce tsuntsu shi ke tashi cikin shi a matsa da safe ba komi ciki kuma bai san kowa ba sai Allah tabaraka wa ta'ala amma saboda ya dogara ga Allah in yamma ta yi sai kuma ya dawo cikin shekar shi kuma cikin shi ciki ya ce ya koshi wani ma har yana da 'ya'ya zai dawo ya zo ya kawo ma 'ya'yan nan da mutum yana zuwa nan da safe za a su tantabaru ne da harbi da wane ne za su zo nan da yawa sun fi ɗari kullum su zo su ma nan su zo su ci wani yana ci in ka tsaya ka lura da su za ka ga sun ci sun ci sun ci sun ci sun ci sun ci sai kawai sai su tashi su tafi bayan an yi kamar minti goma sai ka ga sun dawo alaman ka gane suna dan wasu za ka ga har nan jikinsu akwai wani alaman alaman suna kwanci ne suna da abin tunda da tantabara da halbiya da wannan sai suna kwanci kana gane da ka kalle sunan matan zaka ga alaman wurin yayi da yayi yayi alama saboda abin nan din da suke da ka gani za gani wannan suna da yaya za su zo su ci su ci su ci su tafi su kai ma ƴaƴan su ƙara dawowa kuma su ƙara ci daga nan su sha ruwa daga nan su jawan sunan suna jakatawa ba kowa sannan da zazzafi sassafe su za su ga sunan inda za ka zo da zazzafi da ka sha mamaki za ka ga sunan ba ka iya kirga su to kawai wannan shine wa'azin da mutum zai kalla ya gane cewa waɗannan kuma nan da bawa nan dan da muka abun nan ba Allah sai dauke su ya kai su wani wuri saboda haka abun nan ne dole wannan mun fara shi ne na ba ku labari kwanaki can shekarun lokacin da ake corona da muka zo na muna zannan nan sai suka zo suka ga muna dan ba mutane gero su ma suka zo sai suka biyo rai sai rai zai ce a ah, waɗannan tsuntsayen fa sun ga muna rabon gero mallan su ma sun biyo na ce ware masu nasu su ma su ma su cige daga nan da aka ware masa aka fara ba su cike nan suka dawo suka ce ai shi nan to yanzu ba azumin ba ba wannan sai dai mu sai dawa mu rika zuba masu mu rika zuba masu mu rika zuba masu muna muna ta yi to wannan abun da insha Allah ba za mu kasa ba za mu iya tsuntsaye dai mu ba su local ɗaya sai ya kwana uku muna ba su kwanaki ma wasu sowa suka suka ce a ƙara ba su a ƙara ba tsuntsayen nan to kuma suna nan sai su ta ƙara yawa su zo nan da safin ka gan sai ka sha mamaki amma abin da nake so ku fahimta ɗiba suke su ɗauka in sun zo kowa ya zo da leda a zuba mai kuma ya diba ya zuba a ledan nan samu suke su ci mai 'ya'ya su je su kai mai 'ya'yan su dawo su ƙara ci sannan kuma in sun ci shi kenan sun tafi gobe in Allah ya sa muna nan sun zo su ci in ba ma nan suka zo suka ga shuru sai kuma Allah ya tada su su yi wani wuri sai kuma su je can su ci wataƙila mahaifi wanda muke ba su to da mu ma mun yarda da Allah kamar haka ba yadda za a yi Allah ya riga ya yi alkawari ya ajiye mu a doron ƙasar nan to ya yi alkawarin abin da za mu ci mu sha har zuwa ranar da za mu bar wurin domin ranar da mutum zai mutu ba wanda zai mutu sai mala'ikan shi ya zo ya yi mai sallama ya ce yau na duba gabas da yamma kudu da arewa duk wani wuri da za ka tako ko wani abu ka son ka na duba yau ya ƙari sau da ka aikin da aka sa ni in yi ma na in gaidin ɗinka in taimake ka ka je waɗannan wuraren yau na gaba inda za ka tako ka gama rabonka ka gama samu saboda aka yau zan tafi sai kuma in mun haɗu ila dari salam sai ɓace kawai da ka ga ya ɓacen nan sosai ka mutu yau ba yadda za a yau sai an mutu mun karanta nan kwanaki da ku cewa idan abu rabonka ne in kai ka hau iska ka gudu to shi rabon walƙiya zai hau ya bi ka na san ko walƙiya ta fi iska gudu to in abu rabonka ne sai kai ka hau walƙiya ka bar wurin ka ruga to shi kuma rabon naka shi kuma abun nan kai ka hau iska ka gudu shi walƙiya zai biya kamo ka to saboda haka nan ana so mu gane saboda haka shi nan bayan Allah da aka ce Allah ya ce babu wata dabba face Allah ya wajauta ma kanshi illa la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wato Allah tabaraka wa ta'ala dabban nan ba ta iya rike nata arzikin Allahu yarzuquha wa iyakun. Allah shi ke azurta ta kuma shi ke azurta ku to menene na tsoro wa huwa samiul ali sannan kuma Allah mai ji ne kuma masani ne duk abin da ka faɗi ka nema Allah ya ji kuma masani ne da inda ya aje bayinsa kowa inda kake duk inda ka shiga Allah yana sane da kai kuma yana sane da wanda ma bai kai ka ba na sha ba ku misali nan da zaka ɗauki wani gungume wanda suka san gungume wani lokaci da a kofar gida mai gida yakan zo wani wuri sai ya yi wani kaman wurin sallah dan masallaci a ce dan masallacin mai gida dan gitta itace gumagumai guda biyu saboda a daina shiga ta wurin shi nan wani lokaci ke sallar abin nan ɗinsa shafa'i da wuturi ko ya shimfiɗa wurin ya zauna ya ta tasbihin shi wanda bai da zaure sai ya sa wannan gumaguman guda biyu ko guda uku ya kewaye wurin saboda kada a rika tattaka mai sai ya rika shiga wurin yana zama wannan gumaguman nan da ya mutu wanda ba sa son masallacin ba sa son wannan wurin in aka ɗauko gumaguman na aka faskara sai ka ga wasu ƙananan ƙwari a ciki nan suka rayu jikinsu da kyau sun yi kwai ciki sun hayayyafa ga sunan subul subul sai ina suke samun abinci sai ina suke shan ruwa sai ina suke shan ya kai a wannan bane ko yanzu kuma za ka ga haka in ka sare wani itace sai ya shekara da shekaru ka za ka fasa shi sai ka ga gungume wani ma maciji za ka gani ma a cikin wani gungumen kuma ya ya daɗe yana nan a nan wurin ya hadda 'ya'yan shi ya aka yi ya aka yi ya aka yi a ga wannan ba shi zai nuna ma ba Allah ta'ala shi ke da iko akan komi sannan wani ya zo kawai wai ya sa ma ya ce wai kada ka haihu saboda nan gaban ruwa ba zai isa ba wane ne iska ma ba zai isa ba kai ka aje mutanen da za ka gaya masa abin da za a ba wata dabba face Allah ya aje ta kuma ya aje ta da abin da zai kula da ita so da haka babu babun nan bane na ga wata magana ta Sheikh Salihu Rufaimi yake magana yana magana cewa mutane wai su rika jin tsoro wai su kada ma saboda abin nan ba ai ma galibi ma shi wanda ka ɗauko ɗin ƙancanta yana da arzikin da ya fi naka kai ma ka ci albarka ma ka zo ka zo da shi ya zo ya zo gidanka ashe gidanka ya fito ashe mai arziki ne yanzu wanda suka haifi shugaban ƙasa gidansu ko gwamna da kashewa suke da sun samu gwamna yanzu gwamnan bai riƙe gidan bai riƙe haɗin gidan bai har wanda suka san su ba su mura ba wanda shugaban ƙasa ba wanda wanda wanda suka san iyayensu ko suka san wani abu in sun gano ba za su ba taimako su suka ba su fi karfin rike gidan ba to da kashe wanda ya zama shugaban kasa suka fa ba da za yi ko wannan ma bai shi mu misali ba yaro ba abu mamaki gare ba za ka iya ganin dan yaro kana gani yanzu kamar kai kake mai wani abu nan kasan shi menene ne zai zama wanda shugaban kasa ya fito daga gidan sun san da shugaban kasa zai zama wanda wanda gwamna ya fito gidan sun san gwamna zai zama da bana na baku misalai da malamai ne saboda ba malamai ku kuke kallo ba da yawa an ce maku malami za ku ce ah, malami dan malami ya fito ko sai <laughs> so malamai masu mu faɗi masu kuɗi ba malamai ba amma ai da shi a yau mutane a ce ga malami ya fito a gidansu ba abin da suke ma murna kaban wannan amma fa wanda yanzu in ka da ka zo ka fito cikin gidan ma abin nan ba ka shiga uku kai ma in ka rike sai dai ka rike da haƙuri wasu ma sai sun zo sun ce ma ka bari wannan ba ita ce hanyar ma da za a tafi ba ka bari na gaya muku gaskiyar magana saboda yanzu nan nan da za a ce mutum babba ya mutu a gidan shi akwai matar gwamna akwai matan ciyaman akwai matan sanata akwai matan dan abun nan ba akwai matan liman muna ganin masu sanarwa suka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhaji wa ne Allah ya yi mai mutuwa a ce daga cikin manyan 'ya'yan shi akwai liman ba za ku taba jin wannan ba cewa za a yi daga cikin 'ya'yan shi akwai matan gwamnan jihar kaza kai banda nan ma za a faro daga saman akwai matan shugaban a ce kamar yadda kuka matan shugaban kasa daga cikin manyan 'ya'yan shi akwai matan shugaban kasa daga nan akwai matan gwamna akwai matan sanata wane akwai matan wane wane daga ƙarshe dai a faɗi ciyaman daga nan za ka je an ce akwai limamin masallacin wuri kaza mu faɗi gaskiya liman zai fito ba zai fito ba ko shi ne liman da ce daga ciki akwai liman to balle matan liman ma ta fito a ce daga ciki akwai matan limami na unguwan dosa ba za ka ji wannan ba ba ruwan ba ruwan su da wannan ba su cikin ƴaƴan shi wanda wanda suka samu albarka ba su daga cikin ƴaƴan shi wanda suka samu manyan mutane nan fa na ba ku labari mutum ya ba ƴaƴan shi ultimatum yace su yi aure ku kawo miji an ba ku wata ɗaya ku kawo ya ce in wata ɗaya ba su kawo mijin nan ba wallahi sai ya yi masa abin da har su mutu ba za su mance ba aka matsa mai aka tambaye shi me zai masu ya ce ku bari in watan ya yi kun gani in lokacin ya yi ba su kawo ba za ku ga abin da zan sai na yi masa abin da har su mutu ba za su mance shi ba da aka matsa mai aka ce wai da Allah me zai masu ya ce wallahi zuwa zai yi kawai wata islamiyya ya je ya samu mudir ya ce mudir kana son mata ya ce eh ce na baka daya kira man malaman ka. su su ma malaman su fito a ce kana son aure a ce ya ce na baka ya rabar da su malaman islam daga mudir zuwa malaman islamiyya zai raba ma yara aga daga nan sun shiga uku har su mutu fa ba za su manta abin da zai musu ba dan ya ce to na alheri ne abun to da haka shine nan Allah shine as samia shine al-alim shine masani kuma abun nan ne sharhul kalimat inna ardi wasi'a ƙasa ta tana da ai hajiru min biladin ai lam tatamakkanu min al-ibadati fiha fa inna ardallahi wasi'atun yace ku yi hijira ku tashi ku koma daga garin da baku samu daman bauta Allah ba ku koma garin da za ku yi bauta Allah a ciki bauta mai kyau domin ƙasa Allah tana da faɗi fa iyaya ni kadai ku bauta ma ai fa'budu ni wahdi ku bauta man ni kadai wala abudu ma'i ghairi kada ku hada bauta da wani kama yuridu minkum ai al-mushrikun kama yadda mushrikai ke so ku yi cewa ku zauna ku rika hada Allah da wani kada ku yi wannan kullu nafsin za'iqatul maut ai kowace rai za ta mutu ai la yamna'ukum ai al-khawfu min al-maut tsoron da kuke ma mutuwa wanda kuke jin tsoro na wannan tsoron ba abin da zai hana ku kada tsoron da kuke ma mutuwa ya hana ku ai la yamna'ukumul khawfu min al-maut an tuhajiru fi sabilillah kada tsoron mutuwa ya hana ku ku hijira saboda Allah fa innal mauta la budda minhu mutuwa ba makawa lil muhajir wa liman taraka al hijra da wanda ya hijira ko wanda bai hijira ba dan haka da wanda ya boye da wanda ya fito fili in mutuwa ta yi daidai suke thumma ilaina turja'un ay thumma ba'da mautikum sannan bayan kun mutu turja'una ila Allah za ku koma wurin Allah ne kamar ma tafi sabili mardatihi akramahu wa sa'adahu wanda duk ya mutu ku ji wanda duk ya mutu fi sabili marbatihi ya mutu akan hanyar neman yarda Allah yana neman yarda Allah har mutuwa ta same shi akramahu to Allah zai karrama shi wa as'adahu kuma Allah zai sa ya murna ya farin ciki tun daga lokacin mutuwa ma kafin ya cika mala'ikun da za su sauka za su rika bashi hakuri suna cewa ka kwantar da hankalinka wa man mata fi ma'asiyatihi wanda ko ya yarda ya mutu akan sabon Allah tabaraka wa ta'ala azaqahu azabahu to Allah ko zai dandana mai azaba Allah ka tsare mu lanubawwi annahum ay lanunzilan lanunzilannahum za mu saukar da susu su waɗannan min aljannati ghurafan manyan manyan gidaje tajri min tahti al-anhar muna gudana ta kalkashi alladhina sabaru waɗanda suka yi hakuri ay sabaru alal imani wal hijra suka yi haƙuri akan imani da hijira mutawakkili na Allah ta'ala kuma suka dogara ga Allah tabaraka ta'ala shi kadai ya fito ko wa ka'ayyin min min dabbatin la ta'milu rizqaha rizqa da yawa akwai daga cikin dabbobi aila la jama'a jam'ahu wala hamlahu li da'fi ba ta iya dauka ta tattaro ta dauka ko ta dauka ta tara wuri ɗaya ko ta dauka ba ta iya saboda rauninta wallahu yarzuquha Allah ne ke azurta su wala uzra liman taraka al-hijrata khawfan min al wal khasasa na ka babu wani uzuri Da wanda zai ƙi yin aikin addini ko ya ƙi yin hijira wai ya bada uzuri ya ce wai saboda yana jin yunwa ko saboda tsoron yunwa wal khasasa ko kuma saboda matsananciyar yunwa da ke sa bukata matsananciyar bukata ta sa ce ce wai saboda haka nan shi ba zai yi aikin addini ba wa samiul alim shine Allah tabaraka wa ta'ala as wanda shine mai ji al-alim shine masani ai as-sami'u li aqwali ibadihi Allah shi ne wanda ke jin maganganun bayansa Don haka mu roki Allah tabaraka wa ta'ala da addu'o'i al'alimu bin yatihim kuma Allah shi ne masani akan manufofin bayansa kowa yasa mai kyau ce Allah ya sani in ma mutum mugu ne a ran shi Allah ya sani wa ahwalihim wa amalihim Allah shi ne sane da bayansa yana sane da halayensu yana sane da aikin da suka aikata kowa in yi aiki Allah tabaraka wa ta'ala yana sane to da aka muyi saboda Allah tabaraka wa ta'ala ma'anar ayat la shakka annahu ba da at-ta'nil ilahi lil mushrikin ko shakka babu bayan wannan gargadi da aka yi da zargi da aka yi daga Allah tabaraka ta'ala wanda aka yi ma mushrikai wa ta'didihim da masu gargadi aka yi masu kashedi bil azab aka ce masu in ba su shiryu ba fa azaba za zo wa tawa'udihim bi azabi nam da yanda aka yi masu kashedi aka yi masu gargadi game da azabar wuta ta jahannama wa tawbihihim fiha aka zarge su za su zo su rika zargi ala shirkihim wa batilihim za a zarge su bayan sun shiga wuta a ce me yasa kuka yi kaza su koma suna ta kuka bayan sun shiga wuta bayan duka waɗannan abubuwan la shakka anna raddal fi'li min al-mushrikina huwa ad-daqtu 'ala al-mu'minina ay al-mustada'afina fi makkah to ko shakka babu wato magana inda su za su mai da aikin su su huce su huce abin da za su yi waɗannan maganganu da aka yi masa su koma su huce su za su huce ne akan muminai sai su koma su rika takura ma muminai masu rauni daga cikin madina to sai aka ce su yi hijira fi makkata wa arshadahum Allah ta'ala ila al-hijrati min makkata ay ila al-madina da haka Allah sai ya shiryar da su cewa ku yi hijira ku bar waɗannan mutanen tunda sun ji su ƴan wuta ne to ba yanda za su yanzu banda su tsangwame ku su takura muku ya tamakkanu min lahi ta'ala saboda su mu'minan masu rauni su samu dama wajen bauta Allah tabaraka wa ta'ala fanadahum bi qawlihi azza wa jalla shi su Allah ya kira su sai ya ibadiyal ladina amanu ya ku bayi na wanda kuka yi imani ai bi kuka yi imani da ni inji Allah wa bi rasuli da manzona wa liqa'i kuma kuka yadda za ku haɗu da ni za ku mutu mu haɗu to saboda haka ku zo ku yi aiki don ku samu yarda ta inna ardi wasi'atun kasata tana da rauni fa hajiru fiha ku hijra wala tardaw bil baqa'i ma'al kufri kada ku yadda ku zauna tare da kafirai kuma da kafirci to hanuna wa tulzamuna da ibadati ghairi wanda za a wulakanta ku kuma a tilsasa muku sai kun bauta ma wani na min aliyatil mushrikin daga cikin abun bautan mushrikai fa iyaya fa'budu ni kadai ku bauta min la ta'budu ma'i ghairi kakku yadda ku hada wani da wajen bauta ta ku hada ni da wani wa alaihi fa hajiru fi sabili maradati dan haka akan wannan ku hijira saboda daga yadda ta saboda samun yarda ta wala takshaw mautan wala faqran kada ku ji tsoron mutuwa kada ku ji tsoron talauci fa inna kulla nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa hajara sahibu aw lam yuhajir mai ran yayi hijiran ko bai hijira ba kowa sai ya mutu akwai na harna qala al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala ai hadhihi al-aya nazalat fi tahrid al-mu'minin wannan aya ta sauka ne wajen san mu'minai alladhina bi makka wadanda suke makka ala al-hijrati akan su hijira wa kadhalika akanan kuma wa huwa kadhalika haka abun yake illa anna amma fi kulli man a ibadallahi ta'ala fi ardihi alayhi an yuhajira ila ukhra sai dai wannan ya hada duk wani wanda yake ya hana bayin Allah daga cikin bayin Allah su yi hijira su je su samu daman bauta Allah ko ya hana su daman su samu yanci su bauta ma Allah ila ukhra ya abudullah ta'ala fiha wanda zai je bauta ma Allah ci idil ibadatu hiya illatu khalqi domin bauta Allah shine dalilin ma da yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya halitta bayin ai gaba daya wa wujudihi kuma shine dalilin da aka samar da mutum to yau a ce mutum ya zauna saboda wani abu ya ki bauta Allah yayi asara da qaulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa a liya'budun ban halicci mutum da aljani ba sai dan su bauta ma ba a ce ku mutum ya zauna wani wuri ko ya samu wani hali ko ya samu wani dalili wai da zai ce ta dalilin wannan ya ƙi yin bauta Allah ya ƙi bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala ya koma ya aikata abin da ya ga dama to kuma mutum zai sha mamaki Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare ni ya fito ko wa kullu nafsin kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai za ta kankana mutuwa fa qawluhu thumma ilayna turja'un sannan kuma bayan haka nan zuwa gare ni za a dawo da ku ai mahala babu makawa wa man raja ilaina wa huwa mu'minun muti'un wanda bi ya koma wurin mu bayan haka nan yana mai mumini yana mai biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala munfidul li awamirihi yana zartar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala mustanibun nawahihi sabai yana nisantar abinda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana as'adnahu wannan za mu sa ya rabauta ya ji daɗi a duniya ya ji daɗi a lahira wa man raja ilaina wa huwa kafirun wanda ya dawo wurin mu ko bai imani ba yana kafiri ay asim bina kafir wa huwa kafirun bina ya kafirce mana inji Allah asil lana yana mai saba mana mu'milun awamirana yana wasa da al'amuranmu ya yi sako-sako bai rike su da kyau ba, murtakibun nawahina yana bin abin da aka hana duk abin da aka ce kada a yi shi ko yana fada ma waɗannan abubuwan ku wannan shi kan sai mun sa ya yi rashin arziki na duniya da lahira Allah ka tsare mu a to ma'ana ke na wannan shi dan wuta ne zai je shiga cikin wuta Allah ka tsare mu daga shiga wuta da aka duk wanda ya saki Allah ya gama yawo ai qara al jumhur turja'un wannan haka suka karanta wa qara albad bil ya yurja'un wasu suka ce turja'un wasu suka ce yurja'un bi ma'ana wahid wa qawluhu ta'ala wallazina amanu wa amilus salihati wadanda suka yi aiki suka yi aiki na kwarai lanubawwi annahum min aljannati ghurafan wannan ko shakka babu zamu ba su wurin zama a cikin aljanna manya manyan gidaje rawal imam muslim rahimahullahu ta'ala ina naharul khair أن أهل الجنة أن, أن أهل الجنة يتراعون أهل الغرف سوء الجنة يتراعون ذاك جواسو waɗanda ma suka shiga aljannan to za su ga wasu 'yan aljanna su kuma samansu da gidaje ɗingima-ɗingima min fauƙihim sama da su kama tara'una alkaukaba durri al-ghabir fil ufuq min al-mashriqi aw min al-maghribi litafadul ma bainahuma litafadul ma bainahuma yace 'yan aljanna waɗanda suke cikin aljanna za su rika ganin wasu 'yan aljanna a samansu da nesa saboda sun yi nisa kamar yadda kuke ganin taurari yanzu a ƙasa muna nan ƙasa nan ba muna ganin wasu taurari ba inda suke can kololuwar sama a cikin sama ko wajen gabas ko wajen yamma za ka gansu ga su can kololuwa to haka wasu 'yan aljannan za su ga wasu 'yan aljanna can ba shi yasa aka ce za a faɗi littafi kai fa tarfa daraja ta janna jannatin ba ya za a yi ka samu wannan matsayin kai fa tusaqqil mizanaka kai fa tarfa daraja ta kafin janna to waɗannan matsayin su suna can kololuwan wuri kamar yadda muke ganin taurari a can sama din nan litafadul ma bainahum saboda bambancin da ke tsakanin su waɗannan sun fi waɗannan kenan wa qila lahu sallallahu alaihi wa sallam sai ko mutane suka ce da suka ji wannan maganan cewa ‘yan aljanna za su ga wasu ‘yan aljanna ranar lahira ko loluwa kamar yadda kuke ganin taurari masu nisan na a sama sai sabbai suka ce tilka manazulul anbiya la <clears throat> ya anbiya la yablughuha suka ce to manzo Allah kenan wannan matsayin annabawa ne kenan ba mai kamo wannan matsayin waɗannan kenan annabawa ne ba ku wanda zai kawo matsayinsu? sai annabi ya ce qala bala annabi ya ce ina ba haka bane wallazi nafsi bi yadi ina rantsuwa da wanda na ke hannunsa ba annabawa ne waɗannan mutanen su wane ne su ya rasulana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya ce wallazi nafsi bi rijalun amanu billahi wa saddaqul Mursali su ma bayan Allah ne sun yi imani da Allah kuma sun gazzanta manzanni tsaba aiki suka yi kawai amma ba annaba bane ba su kai matsayin annaba ba annaba na gaba da nan waɗannan ba su kai matsayin annabawa ba amma sun yi imani da Allah sun gazganta manzanni manzon Allah abin da ya gaya masa sun yadda sun yi aiki tukuru ke za su ka samu wannan matsayi muna roƙo Allah ta baraka wa ta'ala ka samu cikin su ay ladunan da nunzilannahum waɗannan mutanen za mu saukar da su min aljannati daral is'ad za mu saukar da su gidan farin ciki murna na aljanna farin ciki na aljanna Wurafan gidaje manya-manya ai tajrimin tatiha al falidi na fiha ay la yakhrujuna minha wa mutu na fiha ba su fita daga gidan sannan kuma ba sa mutuwa ba radda za a ce fita kuma sannan ba radda za a ce mutu haza bayanun liman mata wa huwa mu'minun wannan ai karin bayani ne kuma albishiri ne mai daɗi duk wanda Allah ya taimake shi ya mutu yana mumini Allah ka samu mutu muna mumini ba dan halin mu ba amilun bi salihati sannan kuma mutum yana aikata kyawawan ayyuka don Allah ya taimake shi ya mutu yana mumini sannan yana aikata ayyuka na kirki wa minha alhijratu fi sabilillah daga ciki akwai hijira saboda Allah tun yana zaune wurin da baya iya bauta Allah ya kaurace ko wancan tada ko wannan ta yanzu tun ya kaurace ma wurin da zai saba ma Allah tabaraka wa ta'ala aka ce wani wurin ma almuhajiru man hajara ma nahallahu anhu mai hijira shine wanda ya kaurace ma duk abin da Allah ya hana shi wa qawluhu ta'ala ni'ma ajrul amili ma dalla da ladan wanda suka yi aiki Allah ka samu cikin su zalika al inzal fil ghuraf fil jinan wannan saukarwar da aka ce za a yi ma waɗannan mutane a cikin wannan manya-manyan ɗakuna a cikin aljannoninsu wal is'adul murattabu alal al iman shine murna da aka samu ta dalilin an yi imani wal hijra sannan kuma an yi hijira wal amalu salih da kuma aiki na kwarai fal imanu wal hijra wal amalu salih dan haka imani da aiki na kwarai da yin hijira mutum ya ƙaurace ma wurin da ba zai iya bauta Allah ba ya koma inda zai bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala wannan abubuwa waɗannan su ne su wal amalu salih amalun su aiki ne wal jannatu wa ma fiha minan na'imi ujratun qudratu zalika al wannan hijira imani da aiki na kwarai sune ayyuka aljanna kuma da abun da ke ciki na ni'ima shi kuma sakamakon biya ne na wannan ayyuka da aka wanda ya aikata wannan ya samu wannan wa asnallahu ta'ala 'ala janna sannan Allah tabaraka wata'ala da kanshi ya bi aljanna ya ce kai aljanna fa ba wasa bace wanda ya samu aljanna ya samu babban wuri fa qala ni'ma ajrul amili ya ce ma dalla masu aiki wanda ya aikin da ya samu aljanna ma dalla da wannan aiki wa wasafahum bi ya sifanta su su masu aljanna wanda suka samu da aikin allazina sabaru sune wanda suka yi hakuri suka cije alal iman ay alal iman wal hijra suka yi hijra wa ta'a sannan suka doge wajen yi ma Allah bauta ba sa fasawa da suka fara ba su bari ba ilal maut wa ala rabbihim yatawakkalun sannan ga ubangijinsu kadai suka dogara fa kharaju min diyarihim suka fita daga gidajensu na amwalahum suka bar dukiyoyinsu kamar yadda su haibu rumi yayi ku duba yadda suka yi ku duba yadda wannan mus'ab bin umar yayi ku duba shi kai shi sayyidina abubakar ku kalle su dai ga sunan da yawa ku kalli abdullahi bin wannan amr bin wannan ba abdurrahman bin au su suna da dukiya mai yawa amma saboda hijira shi su suhaib ma tare shi aka yi ma abin da ya sa muka tare ka ba za mu yadda kai hijira ba ba mu yadda ka zo ba ba ka da komi kai kudi a makka sannan ka tashi kai wani addini sabo kuma baka ka tafi da kuɗin da ka tara ya yace kuɗin ne matsala na ban maku amma ku ban ni tafi da addini na ya tafi yana zuwa madina ko manzon Allah kafin ya karaso annabi ya ce rabi halbai ya suhaib rabi halbai ya aba yahya yace ai ciniki yayi riba ai kasuwancin da kuka yi har an biya ma an biya ka da aljanna wannan dukiyar da ka baro masa saboda addini to an riga an gama kasuwanci yayi har an biya ka ma kai ka riga ka haifi sakamakon kasuwancin a an biya ka da aljanna kawai magana ta kare ciniki yayi ba sun kwace ma kuɗi ba ka baro su ka taho saboda addini to ribar kasuwancin da kuka yi ka ci riba an ma gama kawai an gama an gama ka samu aljanna ta dalilin wannan akwai abin da fi wannan saboda haka ba a gabatar da waɗannan akan abin nan ɗinsu ba in aka yi mutum ya dace ya samu babban abin nan ɗinsu saboda aka suka dogara ga Allah suka bar dukiyarsu la yahmiluna ma'ahum zadan ko guzuri ba su ɗauka ba kullu zalika tawakkulan ala rabbihim duka wannan saboda sun dogara ga Allah sun san Allah zai ba su mafita wa qawluhu ta'ala wa ka'ayyin min dabba la ta'milu rizqaha ai da yawa daga cikin dabbobi akwai wanda ba su iya riƙe abincinsu ba sa iya komi da abin nan ɗinsu gashi nan wa ka ayyin ɗin asaluha ayyu ne kowane ay dakhalat ay ay dakhalat alaiha kafu kafu ce ta sauka da aka ce wa ka ayyin ay wa sara fiha ma'ana kam sai ta koma da aka sa mata kafin sai ta koma ma'anan kam wato da yawa kenan wa taqdiru shine kace ayyu shay'in ay ay shay'un kathirun ne abu ne mai yawa min al'adadi daga adadi daga cikin dabbobi min dabba daga cikin dabbobi wanda ba sa iya rike arzikin su kuma suna ci suna sha qala ibn abbas radiyallahu anhuma Abdullahi dan Abbas ya ce adawabu huwa kullu ma dabba min alhayawan yace duk abin da ake ce ma dabba shine wanda ke tafiya a kan doron ƙasa na dabbobi na halittu gaba daya fa kulluhu la yahmilu rizqahu dukkan su ba wanda ke ɗauka abincin sa ya rike sai abu uku kawai aka ce abu uku shi kadai ne iya tanaji a cikin mutane a cikin halittu kuma shi fi kowa shan walawa mai tanadin shi fi kowa shan wahala ya ce ne dan adam dan adam zai iya koyo zai iya koyo abinci dan haka kuma in ya koyo sai ya saki Allah ba nan bai ce shi duk abin da zai je ya dawo ma shi yayi tanadi in gobara ta zo fa ta kore ta kori kowa gaba daya rasa nabi mai tanadi tururuwa ita ma ta iya tadaji ta iya koyo a cikin ramin da ta iya koyo amma in ruwa ya zo fa in wani abu ya zo fa duk da tana yin wani irin ramin da ruwa ma bai shiga wurin amma wata rana kwana tashi sai kaga kasha mamaki ta ma tashi daga gidan ita ma ta ma gudu daga nan sai walfa sai kera shi ma iya tanadi ya dauki abinci ya boye ya boye ya aje zuwa wani lokaci amma ran da aka sa magani ya ciyo ya shiga ya kashe duk na ciki ma da shi da abin da ya boye da abin da ya boye bai isa bai je ya samo wani rami ga ya tara a rami ya dau wannan ya kai rami ya dau daddawa ya kai rami ya dau magi ya kai ya tara ya haifa ciki duk da aka bai koshi bai san yana da saboda bai yarda da Allah ba ba dogaro ga Allah sai ya je dauko dan karami a bakin shi ya kara a can wurin sai ya shigo ramin ya kowa ya shaka biyu duk su mutu gaba daya da shi da su duk su mutu ba yawanci irin mutanen mu kenan ba yanzu ka kalli mutum yana da al'ummarsa ya sani wani baya iya cin abinci kwata kwata amma wani ya je ya dauki makudan kuɗi ya je ya aje ba ma wai a bankin nan ƙasa bai kai bankin waje ya ɓoye wani ya mutu saboda masifan baya abin da zai ci kuma cikin dangin shi cikin dangin iyayensa wasu in an zo an je garin su yan uwan shi da yawa suna yawo ba kaya amma shi ya ɗebi kuɗi ya kai ta wani ya ɓoye ya dawo ya zo ya mutu shi bai ci ba dangin shi bai ci ba ƙasar shi bata mora ba kowa nashi bai mora ba sannan ya je ya ƙarfafa kafirai su yi kafirci kuma ya je lahira ya ga sakamakon wannan abin da yi akwai masifar da ta wuce wannan ka ɗauki kuɗi ka kai ma kafirai kafirai su zo kai ka mutu baka ci kuɗin ba ƴaƴanka ba su ci ba ƴan uwanka ba su ci ba ƙasar ka ba ta ci ba kuma kai ka je ka bunƙasa kafirai su bunƙasa su dawo su kashe wasu musulman ma banda kafircin da za su yi da naka kuɗin kuma a je lahira Allah ya tsare ka kuma kuma har yanzu ka faɗi so dubu kuma su maimaita so dubu wani ma ya ce baka gane ba kai ba dan baka samu ba ne da kun tafi tare kun boye to saboda haka haka za a yi ta magana mutane su ga kaman kaman ɗabi'a tsera kenan ya sata ya kwasa ya kwasa ya ya kai boye ya boye boye boye zai ciwo magani guda ɗaya zai kashe kowa cikin ramin da abin da ke ciki duk a rasa gaba ɗaya saboda haka su ne dai dabbobi masu boye sauran ko ba sa ma boyo su su ga Allah ya isa su ce in sun zo kawai in sun zo gobe za su samu kullum za su samu in ba su ɓoye ba ma za su samu amma da ɗan adam da wannan ba wanda ya kai su tanadin su yi ɓoyo kuma ba wanda ya fi su shan wahala auna kuma ku gani zai je dauki kudin da bai ma san yanda zai da su bai sai wani wuri ya je zuba su ya'yan wani shi na nan kowa na nan nashi bai ci ba ba su sha ba shi kadai shi kuma ya tanji waɗannan ya ɓoye sai an zo abun nan ba mutum ya dinga fito da wasu irin kuɗin da in ka ji mutum ya fito kwanaki ba sai da na ji wani an ce yanzu an sa sisi e ta je gidan shi ta fara bincike tashin farko sun samu 100 billion a cikin abin da shi kadai 100 billion shi kadai kafin a fara taba kaya aka aka ce wani shi da ya ji za a yi aikin aka ce mai kai an jawo ka kusa amma kai cuta gidan mai kawai an samu wajen ɗari biyu shi kaɗai ya gina gidajen mai ga sunan duk an bi su yanzu an lullika masa zane gidan mai guda ɗaya kaɗai ya yi shi mutum amma ya yi an ce a kano kaɗai guda har a kanan ma na ga wanda aka lullika masa ga sunan an bi su an lullika an lullika. kuma saboda ya samu dama ne ya yi wajen guda ɗari biyu daga hawan shi zuwa yanzu wajen guda ɗari biyu manya-manyan da ba masu irin su sai shi guda ɗari wajen ɗari biyu shi kaɗai to haka wannan akwai tunanin hankali a ciki kuma mutum da ma a ce ya taimaki mutanen shi ma a ce yau mutanen ka ma suna cin moriyar abu a ce su ma nasu ya samu ma sun samu wani abu rayuwarsu ta canza ta da sauƙi amma ina Allah ka ba mu mafita Allah ka tsare mu saboda haka waɗannan su ne abin da za ka gani a ciki nahar na nawa ne kawo nan nahar na biyu ko shine wannan da aka ce wa ka ka'ayyin saboda haka da waɗannan ba sa riƙe abincinsu amma kuma suna rayuwa ne da afiya wa ajaziha ai wa kasirun min ad-dawab da yawa daga cikin dabbobin nan min al-insan dan adam ne wal hayawan da mutane da dabbobi man ya'juzu yana kasawa hatta an hamli ta'amihi ko dauka abincinsa bai iya wa jariri yanzu jariri in aka haifo shi komai ba yi mai ake ba akwai wani abu da ake da jariri ke yi da kai ba abin da yake yi komai sai an mai sai ma an kama an sa mai a baki sai an mai kaza sai an mai kaza amma wata rana wai shine zai taso a ce mai ga abin da za a yi ce ni za a yi haka ni ne za a yi haka to wallahi ba isa ba wai har ya ce ko sama da ƙasa za ta haɗe ma ba isa ba ya manta da lokacin da yake jariri ko maman da take bashi mama bai santa ba balle ba bai a hankali jariri yake gane maman shi ma saboda ya gani idan ya ji ya ce kwa sai ta rugo da gudu in ya ji ya ce kwa ta kama mamanta da take so ta saka mai a baki in ya ji kaza ya rugo in ya yi motsi ta rugo sai ya rika kallon ta yana oh, kowa ce ce wannan mutum ya kirkin nan duk sanda ya ce kwa sai ta rugo da gudu ta taimakai kai gaskiya wannan ta kyautata mai ko menene ta kyautata mai sai ya rika kallon ta yarin ta wuce sai ya rika kallon ta da ido saboda kyautatawa da take mai in ta bi ta nan sai kalle ta da ido saboda alherin da take mai daga nan har sai ya kokarin to mai alherin nan ya kamata ko cikin mutane take rinka tantance ta saboda haka in ta zauna cikin mutane sai kura mata ido saboda yana son ya rika ware mai mai wannan alherin har ya zo sai ya gano maman kai kuma kullun ka wuce saboda kai ke masu alheri kai kuma a gidan in ka zo wucewa sai ka ce baba in ka zo wucewa sai ka ce ga babanka baba sannu baba sannu baban wani ka ƙara wucewa baban wani sai ce to wanda nake ganin nan yana wucewa shi ma kenan yayi man alheri ha ana cewa babana ne daga nan kai ma in ka wuce ta ce baban wane sai ya bika da kallo sai lalle wanda yake jin maman shi na yawan kiran nan shi ma akwai alaman yana masa wani alheri naka da ka zo yanzu za ka wuce sai ya rika bin ka da kallo in ka zo na cikin mutane sai ya tantance in aka zo ɗaukar shi duk mata su taru in maman yana iya kin zuwa amma maman da ta zo ta miƙa hannu ya san mai mai alheri sai ya je kai ma ana nan zai saba da yawan kiran nan da ake ma in ka zo a ce baba ce eh wannan ma a ce ya neman alkhairi kai ma in ka mika hannu ya zai zai zo ba kona zuwa ya mika hannu ba zai zo ba haka ne to da haka fa ya taso da haka yake gane wannan kuma abin da ya sa ya gano ya soma man nan har yana kallanta ko da yaushe yana yadda ta ɗaukai ya zo kai ma da ya ji ana kiranka ya yadda ka ɗaukai ka kalla kai ka halitta shi kama saboda kyautatawarka da kake yi mai na abun nan yaji yana son ka zai iya zuwa wurin ka me zai hana mu koma wurin Allah da ya halitta mu ke mana komai inda muna kallon abin da Allah yake mana da hidimomin da za a me zai sa mu yadda wani ya raba mu da wannan wurin me zai sa a raba mu da wannan wanda idan muka yi aikin nan fa har Allah ya so mu mun yi magana nan mun karanta hadisi ko yaushe da muka mai irin shi idan mutum ya yi kirki ya bi Allah ta baraka wa ta'ala Allah zai ce zai sanar ya ce ya Jibril wannan bawan nawa ina son shi kai ma ka so shi sai Jibril ya so shi sannan kuma ya sanar wa mala'iku ya ce wannan bawan ko wannan baiwan Allah yana son su kuma ku so su sai su ma su so su sannan sai a sanar ma ƙasa a ce wannan bawan ko wannan baiwan Allah na son shi jibrilu na son shi mala'iku na son su kuma ku so su za ka ce fa yaj'al allahu alqabul daga nan sai Allah ya sanya mu mutum karbuwa duk bayan Allah sai su ji suna son shi idan kuma mutum ya faɗa da Allah Allah zai ƙi sai ya gaya ma jibrilu ya ce ya jibrilu wannan bawan na ba na son shi kai ma ka ƙi sai jibril ya kishi sannan ya sanar ma mala'iku ya ce ya mala'ika ya jama'an mala'iku wannan bawa ko baiwa Allah bai son shi kuma ku ji su sannan ba haka nan yan ƙasa halitta ƙasa ce kuma wannan bawa Allah bai son shi kuma ku ji shi daga nan sai a sanya ma mutum kiyayya ba mai son shi duk inda ya shiga sai ya rika cewa shi bai sa abin da ya ba mutane suke kin shi bai sa abin da ya ba mutane ba ba mai son shi Allah ne ya riga ya ki son ka saboda haka shine abin nan dan haka hanya ce neman ta ake dan mutum yana so ya samu wannan karbuwa sai bi Allah tabaraka wa ta'ala ya bi abin da aka ce Na haka wannan su ne abin nan ɗinsu aka ce ba sa iya ɗaukawa saboda raunin su wallahu azza wa jalla yarzuquha bima yusakhiru laha Allah shi ke azurta su da abin da ya hore masu min asbabin na abubuwa na sababi wa ma yuhayyi lahu da abin da ake shirya ma dan adam min furasin na wata dama wa yata'amu wa yashrab sai ya koma ya ci ya sha kal aqwiya wal qadirin kaman masu karfi masu biko. da ko inda an kyala kowa ba wanda zai iya wa alaihi akan wannan ne fala yamna annakum ay anil hijrati fala yamna'ukum min al hijrati maqafatal wal faqr saboda haka kada wani abu ya hana ka wajen yin addini ko wajen komawa wurin Allah saboda tsoron talauci ko rashi wallahu ta'ala kaffala bi rizqikum Allah tabaraka wa ta'ala ya dauki nauyin shi zai azurta sa, wa rizqu sa'iri makhluqatihi kuma shi ya dauki nauyin azurta sauran halittunsa duk halittu Allah shi ya dauki nauyin azurta su arzikin kowa yana hannun Allah wa huwa samiu Allah shine mai ji da aqwalikum duk maganganun da kuke yi na addu'o'i da sauran abin da kuke na roƙon Allah Allah baraka wa ta'ala yana jin maganganunku al'alim kuma Allah masani ne bi bawaqinikum shi yasa abin da ke cikin ranku wanda kuka boye in kun yi gaskiya Allah ya sani in kun yi rashin gaskiya ya sani wa zawahirikum da abin da ya bayyana a fili Allah na sane da shi wa amalakum Allah yana sane da ayyukan ku ahwalikum da halayen ku farhabu da aka kowa ya ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ku kiyaye Allah tabaraka wa ta'ala wala tarhabu siwahu kada ku ji tsoron wani wanda ba Allah ba ba abin da zai iya muku fa inna fi ta'atihi as-sa'ada wal kamal domin a wajen yi ma Allah da'a ne wanda duk ya bi Allah to a nan ne ake samun sa'ada nan ne za a samu murna ta jin daɗi a nan duniya da lahira wal kamal sannan kuma shi zai sa mutum ya zama kamalallen bawa daga cikin kamalallun bayi wanda azaba ba za ta taba su ba muna roƙo Allah ka sa mu cikin su wa fi ma'asiyatihi ash wal khusran wajen saban Allah ko ba abinda za a samu banda rashin arziki na shiga wutar da tabewa Allah ka tsare mu daga tabewa waɗannan sune ayoyi akwai na ham nan ba na uku nan ba na uku shine wa huwa samiu li du'a'ikum kun ji ko Allah shine mai ji game da addu'o'in da kuke yi da roƙon Allah waɗannan kwanaki suna daga cikin kwanakin da ya kamata mu dage kowa ya dage ya ta addu'a ya ta roƙon Allah Allah ka ba mu mafita cikin waɗannan fitintunu da muke alalimu bima fi nufusikum Allah tabaraka wa ta'ala shine masani game da abin da ke cikin ranku in ikhlasin lillahi ta'ala na yin abu saboda Allah in kun yi saboda Allah ya sani fi amalikum wa tawakkulikum wa raja'ikum min arziki da yadda kuka dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala wa raja'ikum min arziki da yadda kuke fatan samun arziki duk Allah tabaraka wa ta'ala ya sani ko mina hannun shi waɗannan su ne ayoyi kuma wannan shine gayatul tauhidi da mutum zai kalli tauhidul rububiyya ya kalli tauhidul uluhiyya ya hada da tauhidul asma wa sifat saboda ya taimake shi ya tsira hidayatul ayat abinda za mu koya na tarbiyya da ke cikin waɗannan ayoyi masu albarka ga sunan har guda hudu la uzra li ahadin fi tarki ibadatillahi wa tawhidihi fiha li'annahu in mana minha fi baladin wajaba alayhi an yuhajira ila baladin akhar baya bu uzuri wajen mutum ya kibauta Allah ko ya kadaita Allah tabaraka wa ta'ala a cikin wannan kasan mutum a ce ya ki bauta Allah ko ya ki bin Allah tabaraka wa ta'ala ko ya ki dagewa ya ce yayi bauta ba wani uzurin da mutum zai faɗi akan wannan da annahu in amin ha fi baladin domin in an hana mutum yin wani abu a cikin wani gari aka ce ba an hana shi bai yi ba waje ba alaihi an hajira ila baladin akhar wajibi ne ya hijira zuwa wani gari kawai sai tashi daga nan ya koma wani gari kenan an hana ka nan sai ka tashi ka koma wani wuri abu na biyu la ma'ana lil khawf min al maut ba ma'anan mutum ya rika jin tsoron mutuwa idh wajaba al amalu domin aiki wato idza wajaba al amalu idan aiki ya wajaba idan aka ce kai wani aiki wajibi ne to ba maganan ka ji tsoron mutuwa kawai sai kai aikin nan domin mutuwa ba za ka mutu ba wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala lokaci ne sananne kal hijratu kaman hijra wal jihad ko maganan jihadi li anna al mauta haqqun domin mutuwa gaskiya ne wala budda minhu ba makawa ta mutu mamman lam ya mutu bi ba ta bi ghairihi wanda bai mutu ma da takobi ba sai ya mutu da wani takobin ta'addadatul asbabu wal maut wahid sababin mutuwa suna da yawa amma mutuwa iri ɗaya ce kana ganin ka je can zaka mutu saboda aka ka bauta Allah sai ka mutu da wani abun na banza wanda bai mutu ba saboda takobi ko ba a yi ma kaza ba sai ka mutu da wani sababin mutuwa suna da yawa amma mutuwa guda ɗaya ce kuma ba ta da ismu tafdil ma duk wanda ya mutu da wanda ya ci abinci ya bacci ya mutu da wanda ya fado daga sama ya mutu duk sunansu sun mutu babu amwatu kullum sai dai a ce mata hada wa mata hadaka kowa ya mutu ne sunansu duk sun mutu to zaka waɗannan sune abun nan din bayanin wa ahli sabari bayani akan sakamakon wanda suka yi hakuri wa tawakkuli min alil imani wal hijrati wat taqwa bayani akan wanda suka yi hakuri wa tawakkuli suka dogara ga Allah min alil imani na masu imani wal hijrati wat taqwa da hijira kuma da tsoron Allah duk bayani akan su wanda duk suka yi wannan sun samu sakamako babba wanda ya haƙuri ya dogara ga Allah to yana da babban sakamako abu na hudu la yamna anna almu'min min alhijra khawfuhu min aljui fi dari hijratihi idza takaffala Allah ta'ala bi rizqihi kada mutum ya ji tsoro ya ce ba zai hijira ba ko ba zai tafi wurin da zai addini ba wai saboda tsoron yunwa cewa in ya je can ba zai samu abin da zai ci ba a inda ya koma in ya bar nan garin nan garin akwai samu akwai ni'ima akwai komi amma ba addini ya gudu ya bar garin ya koma wurin addini to kai ji tsoron in ya je can wai zai rasa abin da zai ci domin Allah ya riga ya dauki alkawarin shi zai ciyar da kowa shi zai shayar da kowa ya isa zaga ko na dai yau aiki ma bai kyau ba ko gaba ɗaya ka zuba bacci zan ma abin da ake cewa na in ka ga ya ba da idan ka bi ba sai ka kira ka wata ce wuce hmm? ka yi wacce ko ba ka yi wacce ba daga gara a gidan mai tsoka wuya ɗin ba wacce ya ɗauke yi ko ya da sun tsoba wacce na damar hudu? dukan ku ai dukan ku ai watakila ka kara mai koshi har moka da ladan da alarawa kowa ne ya za da an ka baya baya kana jin wannan ai da an bani kada kai سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقل ضمائرنا وهزم أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن تراب عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصرنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا ذاك أن ترضى به عنا وحسن الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رجائنا اللهم آمنا في أرقامنا ودورنا اللهم اصلح أئمتنا وولاة أمورنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا هدك إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم ربنا تقبل منا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وتلاوتنا عناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لكم الله خيرا وبارك فيكم